rana da ta ce ta alkurati na roƙon wajen gida ta azza wajen da ya raya mini mahaifiya ta gaba da gaskiya da kuma sannan da maida ya wa abawai na ya mahaifan da sallallahu da gaskiya da shi su haifiya wani wannan hadisi da

المجلس وأكرمه يذكر الله تعالى وليس إياه راية ما يكون إيمان da imanin su bai haɗu a hankali ba ko a shari'a ya zo a cikin littafin wani raya mataccen bani ya ba da labarin da ta kai ba ya ba da labarin da wanda ya gabe shi kana isa isa alaihi salam ya zama yana ranar matattu haka nan biyu na annabi muhammadu Allah ya raya jama'a da yawa ala yanayin da hannuwan su daga matattu idan ya tabbata haka me zai hana a cikin imanin mahaifin annabi da bayan raya ya dangane ya danganci a cikin karama zama ya da ne muhammadin na wani ta maza Allah ya الله نبي مجيد كمل لا تسلم وكان به رؤوفا يا أمم قدنا ما قدمت فسلم فسلم القديم بذا قديم فإن الحديث به ضيفا وقد كانت أم أيمنة نعم ذلك هو أنه من رزق mahaifiyarsa kana sallallahu alaihi wasallam ya kulu da ha yana ce ma ke

وكان مشهودا فأوصاه بذلك بقول حقيقة عن جرهمة بن فرقدة قال قدمت مكة وهم في قاعدة فقالت سريع يا أبا طالب أحد الوالد وأن جبل إياه

المكري أبو طالب جوا الأمام والمال إلا ما اسمته للأدب